daga nan tehran radio BOH hausa ke magana الله لا كرسيه السماوات وسلم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 sai kuma shirin nan naku mai farin jini na muryoyin masu saurare abinda zai biyo baya shine shirin tarbiyyar iyali sannan mu karkare da afirka a yau to da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. sai a gaya zama domin a ji labarun duniya tare da tahir amin raje. ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. a najeriya an fara rarraba allurar rigakafin cutar corona ga jihohin kasar shugaban jamhuriyar nijar muhammad yusuf ya lashe kyautar gidauniyar mo ibrahim iran ta ce babu batun tattaunawa tsakaninta da amurka matukar bata janye takunkuman da ta dorawa kasar ba yanzu kuma ga cikakkun labaran gwamnatin tarayyar najeriya ta bada sanarwar fara rabon allurar rigakafin cutar corona na oxford astrazeneca zuwa ga jihohin kasar jaridar premium time ta najeriya ta nakalto faisal shu'aib daraktan hukumar bunƙasa harkokin kiwon lafiya na farko wato nphcda a takaice ta ƙasa yana faɗar haka a jiya litinin shu'aibu ya ƙara da cewa an kammala dukkanin shirye-shirye a duk faɗin ƙasar don ganin an fara amfani da allurar rigakafin cutar ta corona a jihohin kasar bisa tsarin da gwamnatin tarayya ta bayar da farko dai za a fara yi wa jami'an kiwon lafiya da waɗanda suke aiki tare da su sannan tsofaffi da sauransu a ranar juma'a da ta gabata ce dai aka fara yin allurar rigakafin cutar corona tare ta najeriya inda shugaban ƙasa muhammadu buhari da kuma mataimakinsa yemi osinbanjo suka fara karɓar allurar rigakafin a bainar jama'a shugaban jamhuriyar Nijar Muhammad Yusuf ya lashe kyautar gidauniyar Mowa Ibrahim da ke dauki da dala Amurka miliyan biyar saboda ya ki amincewa ya sauya kundin tsarin mulkin kasar domin ci gaba da zama kan karagar shugabancin kasar. Gidan rediyon Faransa ya bayar da rahoton cewa gidauniyar ta ce shugaba Yusuf ya gudanar da jagoranci na gari wajen shawo kan matsalolin da suka addabi jama'ar ƙasar ta Nijar wanda ya hada da talauci da kuma yaƙi da ayyukan ta'addanci da fari. Shugaban kwamitin bada kyautar Festus Mogaye ya ce shugaban ya yi nasara na rage yawan jama'ar ƙasar da suke fama da talauci daga kashi 48 cikin 100 a cikin shekaru goma da suka gabata zuwa kashi 40 cikin 100. mogai ya ce duk da ƙalubalen da shugaban ya fuskanta. muhammad yusuf ya cika alkawalin da yi wa mutanen kasar na shata wa kasar makoma mai kyau wajen shirya zaɓe da kuma samar da wanda zai gaje shi wanda shine irinsa na farko tun bayan da Nijar ta sami 'yancin kai daga hannun turan faransa 'yan mulkin mallaka shekaru kimanin 60 da suka gabata majiyoyin gwamnatin iran sun bayyana cewa babu wani batun tattauna tsakanin amurka da iran matukar dai amurka bata janye takunkuman zalunci da ta dora kasar ba maciyoyin sun yi ishara da cewa kasashen turai sun fahimci bayanan shugaban kasa ruhani da kuma minista harkokin wajen kasar muhammad jawad zarif yadda ba haka yake ba sabbin matakan za su ne kawai idan amurka ta janyewa iran takunkuman tattalin arzikin da ta dora mata sannan kuma idan har akwai wani batun tattaunawa a cikin bangarori wanda suka amince da yarjejeniyar jcpoa iran za ta tattauna da wa'annan kasashe kawai da suka yadda da yarjejeniyar kasashen kuma sun hada da rasha sin jamus birtaniya da kuma faransa masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran labaran da suke fitowa daga kasar iraki sun bayyana cewa mutane akalla uku ne suka rasa rayukansu wasu kimani uku kuma suka ji rauni a lokacin da aka jefa nakiya a cikin musulmi masu ziyarar limami na bakwai daga cikin limamai masu tsarki na masabar iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wato imam musa kazim alaihi salam a birnin bagdaza kamfanin dillacin labaran iran press ya bayyana cewa jami'an tsaro sun kama mutane uku kafin aukuwar wannan harin wanda suke da niyyar kai hari kan masu ziyarar hubbarin na kazimiya a rana irin ta yau cewa 25 ga watan rajab imam musa kazim alaihi salam limami na bakwai daga cikin limami masu tsarki daga iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi shahada a zamanin sarki haruna rashid ɗaya daga cikin sarakunan abbasiyawa wannan rana a wajen mabiya masabar iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ranar makoki ce da kuma bakin ciki bayan aukuwan harin da sa'o'i ne dai prime minister ƙasar ta iraki mustapha alkazimi ya ziyarci inda abin ya auku a kusa da gadan da ake kira gadan a'imma kwamitin wasannin paralympic ta kasa da kasa ta ba da sarwar cewa ta ba wa wata mata gurguwa 'yar ƙasar iran kyauta daga cikin mata uku wa'anda ta bawa kyauta saboda zagayewar ranar mata ta duniya kamfanin dillacin labaran irna na kasar iran ya bayyana cewa mata uku ne kwamitin ya zaɓa don samun wannan kyautar daga ciki akwai zahra nemati 'yar wasa ta wasannin motsa jiki ta ƙasar iran labarin ya kara da cewa zahra ne mati ta sami lambar yabo ta zinari a wasannin paralympic wanda aka gudanar a shekara ta 2012 a birnin london na kasar birtaniya har ila yau ta taba halartar taron kasa da kasa ta guragu ta majisa ɗinkin duniya a baya masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. madalla an gaida tahir amira yanzu kuma ga shirin nan na mulika jaridunmu na yau tare da aminu ibrahim kyawa mulika jaridunmu na yau jama'a masu warare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa a shirin na mulika jaridunmu na yau inda za mu leƙa muku jaridun da ake bugawa a najeriya da kuma wasu da ake bugawa a wasu kasashenmu na nahiyar afirka da farko mun fara jaridar nan ta shi ta kawo labari da ke nuna cewa ecowas ta nemi a biya diya ga duk wanda ya fuskanci canjin yanayi ko na ƙasa ko waya a jikinsa bayan masa allurar astrazeneca kwamitin sa ido kan rigakafin corona afirka ta yamma da ƙungiyar ecowas ta kafa ya nemi a biya diya ga duk wanda bayan an yi masa allurar rigakafin corona daga baya fuskanci wani canji na yanayi a jikinsa da haddasa masa wata rashin lafiya ko na kasu ko tawaye a jikinsa kwamitin ya ce yin haka zai kara ƙarfa gwiwa ga mutane su ba dama a yi musu wannan rigakafin na allurar kamuwa da cutar ta corona to da na magana corona ne za mu nufi kasar ghana akan wato jaridar nan ta graphic online wacce ta ce fiye da 'yan kasar ghana 200,000 ne aka yi wa allurar rigakafin cutar corona a cikin kwanaki shida a kacal babban darakta janar na hukumar kiwon lafiya ta kasar ghana dr patrick kuma abuwage shine ya yi wannan sanarwar a jiya litinin yana mai kada cewa zuwa jiya litinin din waɗanda aka yi wa allurar rigakafin covid-19 ta astrazeneca sun kai 2,252 dr kuma abuega ya kara da cewa abu ne mai yiwuwa a samu karuwar adadin waɗanda aka yi wa allurar rigakafin domin an samu matsala ne wajen shigar da wasu bayanai na waɗanda aka yi wa rigakafin a cikin na'ura mai kwakwalwa to masu da yake lokaci ya riga ya riske mu bar mu ja burki a nan lafiya yanzu kuma ga shirin na duniyar mu a yau tare da Muhammad Da'awal Bauchi yi sauraro lafiya. Duniyar mu a yau. bismillahir rahmanir rahim masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau shirin da ke leko muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke ci gaba da faruwa da kuma daukan hankula ko kuma suka dauki hankula din a bangarori daban-daban na duniya da fatan masu saurare suna cikin koshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa karshen sa a jiya ne dai papa roma francis shugaban mabiya ga. taron katolika na duniya ya kawo ƙarshen ziyarar aiki ta kwanaki hudu da ya kai ƙasar iraki don ganawa da manyan jami'an ƙasar da kuma al'ummomi daban-daban musamman mabiya addinin kirista da suke can waɗanda suka fuskanci matsi da kuma kisan gilla daga gurin wasu daga cikin ƙungiyoyin na 'yan ta'adda musamman ƙungiyar nan ta da'ish wacce ta kama wasu daga cikin yankunan su a ƙasar ta iraki inda Paparoman ya fara ganawa da babban marja'in shi'a na kasar Irakin Ayatollah Said Ali Sistani ganawa da ta ja hankula da kuma ƙara fitar da matsaya da kuma hangar marja'iya ta shi'a din ta kasar ta Iraki kan batutuwa daban-daban sama abubuwan da suka shafi al'ummar kasar Irakin da ma kuma sauran al'ummomi na duniya. To shirin namu na yanzu zai dubi ne kan wannan lamari da irin matsayar da marja'iyan ta ɗauka na bada kariya ga al'ummomi daban-daban musulmansu da kuma kiristocinsu musamman ma dai irin da taka wurin tabbatar da tsaro da kuma zaman lafiyan al'ummomin kasar iraki musamman kiristocin da suke kasar iraki bisa la'akari da ziyarar da shi fafa roman ya kai don haka sai a biyo mu sannan hankali don jin yadda shirin zai kasance. masu saurare mu da sake saduwa. Miliyoyin mutane ne a bangarori daban-daban na duniya suke fuskantar zalunci, tilasci ba bakere, talauci, wariya da tilasci na addini da kuma tunani. Hakanan kuma da hana su 'yancin da suke bukata. Hakan kuma da kuma rashin adalci na zamantakewa. Hakanan kuma da irin tsaka mai wuya da almomi daban-daban musamman na gabas tsakiya suke fuskanta na yakukuwa da amfani da karfi da takunkumi tattalin arziki da tilastawa wasu gudun hijira da dai sauransu. Musamman ma da al'ummar falasinu a ƙasarsu da aka mamaye don haka ya zama wajibi a kan shugabannin addini da su sauke nauyi da ke wuyansu wajen kawo ƙarshen irin waɗannan walhalu da bil'adama ke fuskanta da kuma abin da ake fatan gani daga wajensu na jan kunnan waɗanda abin ya shafa musamman ma dai manyan ƙasashe masu tunƙaho da ƙarfi wajen su bari hikima ta yi rinjaye bisa ta farkin yaƙi da kuma kau da kai daga fifita manufofinsu na ƙashin kai akan manufofi na gaba ɗaya na al'umma. to wannan dai a takaice wani bangare ne na abin da ya zo cikin sanarwa da ofishin marja'in addini na kasar iraki ayatollah said ali sistani ya fitar dangane da ganawar da ya yi da shugaban mabiya ɗarikan katolika ta duniya paparoma francis wacce ta gudana a gidan ayatollah sistani da ke birnin najab a ziyarar da ya kai masa wanda haka wata ziyara ce da aka bayyana ta a matsayin na tarihi musamman bisa da aka cewa ita ce ziyara irin ta ta farko da ta gudana tsakanin wani paparoma na mabiya ɗarikan katolika katolika da kuma marja'i na addini na shi'a a birnin najaf al-ashraf na kasar ta iraki wasu dai suna nuna mamakin su dangane da wannan matsaya da ayatollah sisanin ya dauka ta nuna goyon baya ga haƙoƙin al'ummomi ba tare da nuna wani bambanci ba musamman ma ishara da yi a fili ga haƙoƙin al'ummar falastinu na haƙƙin da suke da shi na rayuwa cikin 'yanci da karama da girmamawa a yankunansu ba tare da yaƙuƙuwa da adawa da takunkumi na tattalin arziki da manyan ƙasashen duniya suke sanya musu saboda cimma manufofinsu na kashin kai ba to sai da kuma ga wanda ya san irin matsayi na marja'iyya ta addini ta najab din a matsayinta na uwa kana kuma uba ta al'umma tsawon lokaci wannan ba wani abin mamaki ba ne sakamakon irin yadda marja'iyyar take kallon al'ummar irakin ba tare da nuna wani bambanci ba musamman cikin abubuwan da ya shafi haƙƙinsu na 'yan ƙasa da kuma ta farkin ciyar da ƙasar gaba da dai sauransu to sai dai irin bakar farfaganda da makiya suka dinga yadawa kan marja'iyyar ta najab musamman irin waɗanda amurka isra'ila da kuma saudiya suke yadawa to ba zai zama abin mamaki ba a gare shi idan aka samu masu irin wannan tunani saboda kuwa waɗannan ƙasashe da kafafen watsa labaransu sun yi ƙoƙarin murguda hakikanin yanayi da kuma matsaya na marja'iya din musamman ma dai tun bayan lokacin da aka kifar da gwamnatin kama karya ta ƙasar iraki din da kuma kafa sabuwar gwamnati a ƙasar wanda a wani lokacin marja'iyan ta taka gagarumar rawa wajen ɗinke ƙasar da kuma irin irin ci gaban da aka samu a ƙasar din musamman a lokacin da ƙasar take fuskantar yaƙi na cikin gida yaƙin basasa da kuma yaƙi na 'yan ta'adda waɗanda aka shigo da su ƙasar musamman ƙungiyar nan ta da'ish wanda suka yi ƙoƙarin yin kace-kace da ƙasa ɗin da kuma rarraba kan al'ummar iraki ɗin bisa yanayi na bambanci na addini da bambanci na ƙabilanci da dai sauransu. abinda a da wasu suke zato shine cewa ayatollah sani zai takaita ne kawai da magana kan batun yafuwa na addini da zama tare a tsakanin mabiya addini musamman ma da tsakanin mabiya saukakun addinai na Ibrahimiyya, da kuma jaddada cewa waɗannan addinai dai tushe guda ne su dinnan da kuma jaddadawa kan batutuwa abubuwa masu yawa da waɗannan addinai da kuma mabiyansu suka yi tarayya cikinsu da dai sauransu to sai dai kuma ayatollah sani ya yi amfani da wannan dama ta kasantuwan shi papa roman a matsayin babban bakonsa da kuma yanayin yadda ya san cewa duniya irin duniya ga baki daya zai dawo kan wannan gana ya dawo birnin na najab don jin irin yanayin yadda wannan ganawa da papa zai yi da shi ayatollah sani din da haka duniya ga baki daya idan ta ya koma kan wannan duniya Kafafan watsa labarai duk sun koma kan birnin najab a ga cewa menene zai fito daga wannan wato marja'iya ta najab don haka yi amfani da wannan daman wurin bayyana matsayar ita kanta marja'iya din akan abubuwa da su suka shafi kasar Irakin al'ummomin duniya daban-daban waɗanda suke ƙarƙashin zalunci da kuma babakere na manyan ƙasashen duniya wanda suka jima suna zaluntar su wanda ayatollah sani ya fahimci cewa haka din wani sako ne wanda zai isa zuwa ga duniya ga baki ɗaya musamman irin al'ummomin da ake zalunta waɗanda waɗannan manyan ƙasashen duniya din suka yi amfani da dama da ƙarfin da suke da shi wurin tilasa waɗannan al'ummomi abubuwan da suke so a bangare guda kuma suka yi amfani da ƙarfi ga wasu al'ummomin waɗanda suka ki nuna kuma suka ki miƙa musu kai wurin amfani da suka yi amfani da wasu hanyoyi na sanya musu takunkumi na tattalin arziki da kuma shigo musu da ƙungiyoyi na 'yan ta'adda da sunan addini wanda haka din zai ba da dama gurin mazzaka da kuma rarraba kansu kansu waɗannan wato al'ummomi musamman al'ummomin da suka shafi mutanen da suke Falastinu da al'ummomin da suke Iraki din kansu da al'ummomin Yemen da al'ummomin da suke cikin Iran waɗanda da irin al'ummomi irin na su Venezuela da Cuba da dai sauran irin Koriya da dai sauran irin waɗannan ƙasashe waɗanda suke fuskantar irin wannan gagarumin zalunci na manyan ƙasashen duniya ba don komai ba sai don saboda saboda sun ƙi su miƙa musu wuya ko shakka babu sakamakon wannan hikima ta Ayatollah Sani wanda ya nuna tun bayan musamman ma dai bayan mamaya da aka yi wa ƙasar Iraki bayan kifar da gwamnatin Saddam da kuma yanayin da Amurka suka shigo da dukkanin karfinsu da irin manufofin da suke su yada ƙasar an samu wani sauyi cikin ainihin ma'anar ganawa da kuma tattaunawa tsakanin musulunci da kiristanci wato tsakanin abubuwan da aka jima waɗansu ƙasashe ko kuma waɗansu ma ƙungiyoyi suka ta ƙoƙarin gina su na haifar da wani irin yanayi na samun ganawa da tattaunawa tsakanin addini tsakanin musulunci da kiristanci kasance wanda a wasu lokuta din akan sami su waɗannan kasashe na mulkin mallaka su suke kirkiran irin wannan yanayi na tattaunawa din don su cimma wasu su amma irin hikima na Ayatollah Sistani da irin matsayin da ya dauka a Iraki din ya haifar da wani irin gagarumin sauyi a tsakanin addinai tsakanin mabiya addinin Kirista da mabiya addinin Musulunci a ƙasar ta Iraki ta yadda ake ganin wato girman juna wanda hakan ne ma ya sanya a yayin wannan ziyara Papa Roman yake bayyana cewa ya zo ƙasar Iraki ya zo gana da Ayatollah Sistani ne don ya nuna masa godiya saboda irin wannan matsaya da ya dauka kamar yadda ya zo a cikin bayani inda ya biki cewa ya zo kasar iraki ne don gode wa ayatollah sani saboda yadda ya daga muryarsa tare da na yan shi'a wajen fada da irin amfani da karfi da tsananin wahala da mutane suka sha cikin yan shekarun da suka gabata wajen ba da kariya ga raunana da waɗanda ake zalunta sannan fafaroma din ya ci gaba da cewa hakanan kuma don ya gode wa ayatollah sasanin saboda fatawar da ya fitar ta jihadi wanda ya ce wannan fatawa ta jihadi din ta yanto al'ummar ƙasar iraki musamman ma kiristocin iraki din daga hannun ƙungiyar da'ish na aka fafaro mai bayyana cewa ya zo ne don ya gode Atila Sani saboda irin wannan matsaya da ya dauka wanda kuma daya daga cikin abin da ya nuna irin godiya da irin jin daɗin da shi fafaro din ya ji dangane da wannan matsaya na marjiya din da matsaya na Atila Sani shine kyautar da ya bayar na ainihin casbin da yake ja yake wato ambato ko kuma yake zikiri da shi wanda wannan casbi ne wanda yake da casbi ne na jagoranci a gurin su mabiya addinin Kirista din casbi ne wanda yake da muhimmanci a gurin mabiya addinin Kirista din amma ya ba da shi ga wannan ya ba da wannan kyautan wannan tasbi din ga ainihin dakarun hashdu sha'abi na al'umma iraki waɗanda suka nuna gwanda suka yi fada da wannan kungiya ta da'ish da kuma kawo ƙarshen ta a iraki din ya ba da wannan kyauta na tasbi din ga ɗaya daga cikin jagororin bangarorin wato na hajji sha'abi din bangarorin kirista waɗanda suke cikin hajji sha'abi din wanda ya ba wa jagoransu rayan alhaldani ya ba shi wannan kyauta din shi da wannan khaldani din wanda ya kasance daya daga cikin jagorori na wato waɗanda suka jagoranci wannan fada da aka yi kirista ne shi isa ya zo kansa daga cikin wannan jagoran suka jagoranci fada da Daesh a kasar Iraki din karkashin jagorancin Shahid eh, Qasim Sulemani da kuma Abu Mahdi Al-Muhandis wanda suka yi fada da kungiyar ta Daesh da haka ne ma shi khaldani yake bayyana cewa wato Shahid Suleimani ya tsaya ya tsaya wurin taimakon mabiya addinin kirista a Iraki a daidai lokacin da Amurka ta juya musu baya sannan kuma yake cewa cewa abinda su muhandis da kuma shaidu suleiman suka kaddamar suka yi wa kiristoci wato sun yi musu abinda hatta ba su yi wa 'yan shi'a ba a kasar iraki wato wanda haka din yake nuni da irin yanayin yadda wannan fatawa ta Ayatollah Sani ta yi tasiri cikin hatta cikin yan shi'a na kasar Iraki da kuma yan shi'a na duniya waɗanda suka zo suka san Iraki din da kashin jagorancin shi Kasim Suleimani gurin tabbatar da tsaro da zaman lafiya a kasar Iraki wanda haka ne tabbatar da aka kawo ƙarshen wannan kungiya ta Daesh har ya zuwa yanzu kiristoci suka fara numfasawa a Iraki din suka ci gaba da harkokinsu na ibada har kuma shi Papa mai samu daman zuwa kasar Iraki ya kawo wannan ziyara ya gana da kiristoci din da kuma irin ganin halin da suke ciki. kuma saurari da aka muka kawo karshen shirin namu na yau sai kuma a saduwa ta gaba kafin nake ku zama lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kuma shirin nan naku na murin masu saurare wanda Hassan Barka yake jagoranta. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. Hassan barka ne yake muku salama a cikin shirin malami na farko gare ka. Sunana Mamman Biniya Yakuba Awashe daga birnin Tawa a jamhuriyar Nijar. Zaben shugaba mai barin gado na jamhuriyar Nijar Alhaji Isu Muhammadu da gidoniyar Mo Ibrahim ta yi a matsayin wanda ya yi na gari ko wanda ya cika alkawari da za barin wa'adi a kan lokaci wannan abin alfahari ne ga Nijar. To ba za a ce ba dai muhammadu Isuhu ya yi salihin mulki amma idan aka diba yanda takwarorin shi kamar na su Ivory Coast ko Cote d'Ivoire da na Gini ko Gine to za a iya cewa Isuhu Muhammadu ya cancanci yabo kuma muna alfahari da wannan tukwici suna na mamman bin ya kuba washe daga tawa ku tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jamhuriyar Musulunci ta Yaram da fatan kuna lafiya. A yau ra'ayina zan bayyana shi kamar haka. A ina kira ga gwamnatin Najeriya da na jihohi baki daya. A don Allah su kula da harkar tsaro duba da yadda a matsalar tsaro take a mayar da harkar ilimi baya a ko da yaushe a wannan lokaci kasancewar sace-sacen ɗalibai da aka shigo da shi a wannan yanki namu na arewa sai a ji a ɗauki ɗalibai ba gaira ba dalili domin karɓar kuɗin fansa gwamnati kuma ta dinga bawa 'yan ta'adda kuɗaɗe masu yawa domin karɓo waɗannan ɗalibai a to wannan abu ba abu ne mai kyau ba ya kamata gwamnati ta ebi sabbin a jami'an tsaro domin ganin a sun wadata a kowane fanni a makarantu daban-daban saboda ilimi shine tushen rayuwa shine haske a rayuwar ɗan adam ina fatan a kwalliya za ta biya kuɗin sabulu sunana ibrahim ɗan fulani yare mai arsenal da ke nan ƙaramar karamar hukumar wurji a jihar Bauchi. Assalamu alaikum jamhuriyar musulunci ta Iran to ina muku fata alheri mai magana a Nijar Mamman Lawal mai dawa Agades. Magana da za ni bisa kan 'yan siyasa dan Allah da Annabi sai ta samu talaka a batu da talakawa ana fada ko ana zanga-zanga zanga-zanga ba ta ambaci talakawa to ina muku fata alheri dan Allah da Annabi mun kwanci hankali muke so cikin kasar mu ta Nijar. To za a samu kwanciyar hankali dole sai da haɗin jama'a tunda ake wannan siyasa tunda ake wannan ba an taba ganin dan siyasa wani babban dan siyasa ya hoto ya biyu bisti ya shiga cikin talakawa ko an taba gani wani dan mai kudi ya shiga ko an taba ga wani dan iko to talakawa ne suke wahala dan Allah da annabi yan siyasa su hada kanuwansu Allah ba kawo mana kwanci hankali cikin mu to ni ne mai magana mamman lawali mai dawa a gadas to na muku fata alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muryoyin masu saurari sunana Usaini Labran daga nan tsakiyar birnin Yamai a jamhuriyar Nijar alhamdulillahi a matsayin dan kasar Nijar kasancewar gidauniya ta Mo Ibrahim yau Allah mai ikon shi gidauniya ta Mo Ibrahim ta Afirka kasa hudu ita ta ta zaɓi Muhammadu Isuhu kan shugaba ƙasa Afirka guda wanda ya kowa aikin gaskiya da iya demokradiyya alhamdulillah kullum muna gai muna gai sai a ce mu yan tarayya muke shi ko shugaban ƙasa na talakawan ƙasa na na kowa da kowa na suna na Hussein Labran daga nan tsakiyar birnin Yamai a jamhuriyar Nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu murya musulunci tare Iran ina muku fata alkhairi sunana shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura don Allah don annabi mutanen jamhuriyar Nijar da ku cikin gida da wanda yake waje mu ci gaba da wa kasan mu addu'a Allah ba su zaman lafiya kuma ya ba mu zaman lafiya ga baki daya da abin da lafiya za ta ci wannan abu da aka yi na zabe wanda Allah ya ba tun da Allah ba shi abi shi abu Allah abi shi kuma ya kasance a zo a gina kasa Allah ubangiji ya sa ya mana adalci kowanne ka goyon bayan na zaman lafiya kuma Allah ka albarkace mu da zaman lafiya ni ne muku fatan alkhairi radio BH jamhuriyar musulunci na gode da wannan kuka ba dama suna na shugaba Iliya kanti da shayi garkin daura da fatan za ku ta lafiya. Salamu alaikum mai jamhuriyar musulunci mai magana da zan alhaji Abdu Agada Neja. To kallo ya koma sama yayin da shawo ya dauki zuwa. To al'ummar kasar Neja mun ji sakamako na sani yanzu abu guda mana saura sakamako na kotun koli. To kotun koli mun ba ki wuka mun ba ki nama ni yanzu ya koma gare ki. Abin da ya mana saura kawai mu ce sakamako gare ki. Ta ta nemo kwanciyar hankali 'yan Neja ko kuma da ta nemo ta da zamna ɗaya daga naku na yau da kullum alhaji Abdu Agada Neja. madalla ina ga kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je murayoyin su ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. yanzu ga shirin tarbiyyar iyali tare da awal kunya. tarbiyyar iyali masararo barka mu da haka ko barka mu saka saduwa da ko a cikin wani samun shirin na tarbiyyar iyali shiri da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyya na yara ta hanyar tuntubar masana da manzarta don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da yake zuwa muku daga nan rediyon boh da ke nan birnin tehran da ni awal kunya ka jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan za ku tare da mu a cikin wannan shiri na yau har zuwa ƙarshensa. a cikin shirin namu na yau za dai mu ci gaba ne sauraron alama muhammad hafiz sa'id jagoran hajar center for islamic propagation da ke birnin kanan nigeria inda zai tashi kan tarbiyyar yara don su zama manyan gobe alama kai muke saurare bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad tarbiyyar yara shine asasin samar da manyan gobe wayanda za su rike ragamar jagorancin al'umma mai zuwa yarinta tana da muhimmanci sosai yarinta tana buƙatar annashuwa da nishaɗi domin a samu mata yanayi mai kyau wanda za ta karɓi tarbiyya mai kyau manzon allah amincin allah ya tabbata gare shi da alayin sai na cewa kiriniyar yaro wato wasannin yaro da kiriniyar su tare sauran yara yana ɗan ƙarami yana ƙara masa hankali yayin da ya girma kanzul ummal hadisi na bakwai. imam ali wasiyin manzon allah abincin allah ya tabbata gare shi yana cewa duk wanda bai wahala ba yana karami ba zai haɓaka ba yana babba gurar hikam hadisi na 8372 yana cewa wanda duk ya kokari yana karami zai ga kyakkyawa amsa yana babba yana cewa wanda bai koya ba yana ƙarami. ba zai ci gaba ba yana babba gural hikam hadisi na 8373 da na 8937 hakanan za mu ga imam kazim amincin allah ya tabbata gare shi yana cewa ana son yaro ya yi wasanni da kiriniya da yara yana karami don ya kasance mai hakuri lokacin da yake babba Alfaki juzu'i na uku shafi na 493 ashe kenan dole yarinta musamman mata da tarbiyya ta gari asasi na gari domin a samu natija mai kyau lokacin da yake ya girma shari'ar musulunci mai girma ta keɓance shekaru bakwai har guda uku domin tarbiyyar yaro a shekara bakwai na farko ta ce shugaba ne jagora ne sarki ne a shekara bakwai na biyu bawa ne a shekara bakwai na uku waziri ne idan ya kai shekara ashirin da ɗaya ka riga ka fita daga nauyinsa in ba haka ba ka aje shi gefe ka samu zuri wajen ubangiji wannan ita ce magana mai girma ta manzan Allah sallallahu alaihi wa Imam Ali amincin Allah tabbata gare shi na cewa ana tarbiyyar yaro shekara bakwai a ladabtar da shi shekara bakwai a sanya shi aiki shekara bakwai iyakacin tsayinsa shekara ashirin da uku hankalin sai na cika shekara talatin da biyar duk abin da ya samu bayan wannan gogayya ce ta sashe ya samu yana cewa yaro sanyin idanunka shekara bakwai mai hidimar ka shekara bakwai sannan makiyinka ne ko masoyinka idan ya zamanto yaro ya ɗauki tarbiyyar da kake so ya zama masoyinka to masha Allah idan kuma ya tarbiyya ya kuma karɓar tarbiyyar da kake so ya yi shishigi ya yi ɗagawa ya yi maka tawaye ya yi allah tawaye ka jefar da shi ka nisantar da shi ya kama gabansa ka kama gabanka ruwayoyin wasiyoyi da amirul muminin amincin allah ya tabbata gare shi mamale waɗansu hassan alaihi salam suna da yawa sosai da tsayi ruwayi da yawa sun zo daga al al'ausar jizi na shida shafi na ɗari da saba'in alfiyar jizi na hudu shafi na ɗari hudu da talatin mallaya da faƙi juz'i na uku shafi na ɗari hudu da cisin da uku sharhun hajjil balaga na ibn abil hadid juz'i na ishirin shafi na ɗari uku da arba'in da uku da suke nuna mana lokutan tarbiyyar yaro shekara bakwai har guda uku a wasu ruwayin shekara bakwai har guda biyu masu raro kada ku shafa shirin yana zuwa muku ne daga ran radion boh da ke nan birnin tehran ta kasan iran inda muke sauraron alama da zai ci gaba da yi mana bayani kan wani irin usulubi ya kamata a yi amfani da shi wajen yin tarbiyya usulubin tarbiyyar yara wani lokaci yakan zama ta hanyar girmamawa da tausayawa da nuna ƙauna manzon allah amincin allah ya tabbata gare shi yana cewa ku girmama 'ya'yanku ku kyauta taladabinsu kamar yadda ya zo a sunan ibn maja juz'i na biyu shafi na ɗaya. kuma aikace a cikin ruwayoyi daban-daban zaga manzon Allah ya yi haka aikace a masnad bin hambal juz'i na bakwai shafi na shida ya zo cewa manzon Allah ya ga wani yaro yana jifan dabinai binai domin ya faɗo da su ga kuma dabine a ƙasa sai manzon Allah ya ce da shi me yasa kake jifan dabino ya ce ina so in ci ya ce kada ka jifi shukar dabino duk wa'annan abubuwan da suka faɗo a kasanta ka ɗauka ka ci sannan sai ya shafa kansa ya ce ya ubangiji ka kosar da cikinsa ana son tausayawa ga yara matukar gaske a hanyar da ake musu tarbiyya jitsu yana cewa na zo wajen annabin rahama sallallahu alaihi wa na ce ya rasulallah dangina suna kina da me zan ɗaufansa fansa ya ce kai afuwa a na biyu ma ya ce kai afuwa a na uku ma ya ce kai afuwa a na hudu ya ce da shi idan za ka rama ka rama daidai gwargwadon abin da suka yi maka amma ka guji fuska almujamil kabir juzi na biyu shafi na 269 imam ali na cewa ka kasance kamar likita ne mai tausayi wanda yake sanya magani inda zai amfani ruwayi masu yawan gaske sun kawo hanyoyin tarbiyya wanda zai zamanto sokakawa da tausayawa da ƙauna da so su ne suke jawo tarbiyya ta kasance ta kafu yadda ya kamata maimakon tsanantawa kuma lokaci ma wata ruwaya daga imam ali na cewa ko lokaci ma nuni kawai ya wadatar ya zamanto faɗakarwa ba buƙatar ambaci sunayi imam ali yana cewa ukubar masu hankali nuni ukubar jahilai shelantawa hautarwa yana cewa nuni ya ishi mai hankali faduwa hautarwa ya nuni ga mai hankali shine mafi tsananin zargin kansa so da haka ba dole ba ne lokacin da za a yi wa mutum tarbiya lokacin za a yi masa gyara ma sai an faɗi sunansa idan ya yi wani kuskure ishara ta wadatar a wani lokaci ta zamanto ta biya bukata amma tsanantawa da rashin sakin fuska da riko da zafi ba kasafai suke magani ba sukan sa ciwon jijiyoyi da takurawar rai ga shi mai sannan ba tare sun wadatar ba ya wadatar mutum ya tsawatar daidai gwargwado wani mutum ya zo na yana kuka yayin da aka sokar da hayan nan ku kare kawo kanku da iyalanku daga wuta ya ce ni na kasa an kallafa min gyara gidana na kasa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce da shi ya isa ka umarce su da abin da kake umartar kanka ka hana su da abin da kake hana kanka alkafi juz'i na biyar shafi na sittin da biyu tahzibul hakam juz'i na shida shafi na ɗari da saboda haka tsanantawa ba shine magani ba komai kankanta abu sai tsawa sai suka sai zagi sai aibatawa ga yara wannan baya kaiwa ga komai sai ga cutar da kai da kuma samarwa kan fushi wanda yake ba shi da amfani sai cutar da jiki da lafiyar mutum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Tumar sauraro ga dai alama ya fara sakin jiki da wannan bayani na tarbiyyar yara. To amma a nan za mu sa masa wakafi da karshe muna yi wa allama hafiz muhammad sa'id jagoran hadasa fasalin propagation da ke birnin kano nigeria godiya ta musamman a maimakon radiyon BOH da ke nan birnin tehran ta kasan iran ni alkunin da shirin da gabatar nake cewa wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sai kuma mamacin shirin na afirka a yau wanda aka ji jiya da marice afirka a yau Bismillahir Rahmanir masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suka faru da suke ci gaba da faruwa da kuma daukan hankula a bangarori daban-daban na nahiyar tamu ta Afirka inda muke tattaunawa da kuma yin karin bayani kansu bugu da kari kan hira da masana da kuma kwararru kan bangaren da abin ya shafa. To da fatan masu saurare suna cikin koshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa karshen sa to har zuwa yanzu dai batun sace yara 'yan makarantu a Najeriya da kuma yin garkuwa da su don neman kudin fansa ko kuma dai wata bukata ta daban na ci gaba da ɗaukan hankula a kasar da ma yankin gabaki ɗaya musamman bayan sace yara 'yan makarantar sakandare na Kagara da ke jihar Neja da kuma na makarantar sakandare na Jingibe da ke jihar Zamfara da aka yi a 'yan makonnin da suka gabata to a shirmu da ya gabata ranar alhamis da masu rare suna tare da mu mun tabo wani bangare na wannan batu inda muka tattauna da dr kabiru adamu masanin harkokin tsaro a najeriya kana kuma shugaban kamfanin nan mai bada shawara kan harkokin tsaro a abuja wato bacon consultants inda muka tattauna da shi kan wannan batu na dalilan da ya sanya me yasa a halin yanzu su waɗannan 'yan masu yin garkuwa da mutane da kuma sace mutane sau koma ga bin makarantu suna sace yara 'yan makaranta mata don cimma wasu manufofi da suke da su da kuma irin yanayin yadda gwamnatocin waɗannan musamman waɗannan jihohi suka bi da yin mu'amala da wannan batu na sace yara din da har ya kai ga an sako su to a makon da ya gabata da mun tattauna kan wannan batu inda a yau da ya Allah kamar da muka yi alkawari za mu taɓa wani bangare na shi wannan batun da har zuwa yanzu yake ci gaba da ciwo al'umma tuwa a ƙwarya don haka sai masu saurari su gyara zama don jin yadda shirin zai kasance. to masu saurari barka mu da sake saduwa kamar yadda kuka ji a farkon shirin batun da muke tattauna a kai shine batun matakan da a halin yanzu masu garkuwa da mutane suka fara dauka na yin garkuwa da kuma sace yan makarantu na sakandare a Najeriya bangare daban-daban lamarin da wani bangare yake barazana ga tsaro na kasa wani bangare kuma yake barazana ga hatta batun ilimi a kasar ganin cewa wasu jihohi da dama a Najeriya din musamman arewacin kasar sun rurrufe makarantun kwana na sakandare don gudun irin waɗannan abubuwan da yake faruwa Ka to alhamdulillah dai kamar yadda kuka bayyana daga karshe dai su waɗannan yan makaranta na karshe da aka sace yan wannan makarantu guda biyu da muka bayyana an sako su to sai dai kuma har ya zuwa yanzu ba tantance wani irin siddabaru ne su gwamnatocin nan suka yi amfani da shi gurin kwato waɗannan yara daga hannun waɗannan yan bindiga bisa la'akari cewa gwamnatocin sun ce ba su ba da kuɗin fansa ba a zahiri kuma su waɗannan masu bindiga din abinda suke nema a zahiri shine batun kuɗin fansa suke nema to amma an ce ba a bayar ba watakila akwai hanyoyi daban-daban da su yanzu yan bindiga din suke ba watakila ba ku dole kuɗin fansa din ko suke so ba bisa da wasu bukatun su daban-daban da suke da su ko na a sako musu mutanen su waɗanda ake tsare da su ko kuma dai wasu hanyoyi na daban waɗanda suke da su wanda watakila ta daga ci abin da aka cima da gwamnatoci din har aka sako waɗannan yara da aka sace Allahu alam har zuwa yanzu dai abubuwa ba su fito fili ba to a bangare guda kuma bayan dukkanin waɗannan batutuwa ana ci gaba da samun sabani tsakanin gwamnatin tarayya wacce ita take da alhakin tsaro na ƙasa na gabaki daya jami'an tsaro a hannunta suke yan sanda sojoji sun a hannunta suke a bangare guda kuma sai kuma gwamnatin jihohi waɗanda su kuma suke da alhakin tabbatar da tsaro a waɗannan jihohi nasu waɗansu jihohi din musamman kamar jihohin da abin ya faru musamman gwamnatin jihar zamfara ita tana da akidar tattaunawa da waɗannan 'yan masu bindiga hatta ma waɗansu labaran wasu bayanan ma bayyana cewa gwamnan jiha din yana ya ba wa su waɗannan musamman waɗanda waɗanda suka tuba daga cikin su masu bindiga din ya ba su abubuwa na jin daɗi kamar na gidaje da motoci da dai sauransu dan dai su kudar dan su daina wannan ayyuka da suke yi a bangare guda gwamnatin tarayya ita kuma tana ganin cewa wannan ba hanya ne da ya kamata a ce an bi ba hatta shugaban kasa na Najeriya da Muhammadu Buhari ya fito ya soki irin wannan lamari na bawa 'yan bindiga din kuɗaɗe ko gidaje ko motoci da waɗansu jihohi din suke yi hakanan kuma gwamnati tarayya din a ci gaba da kokarin take a cikin makon da ya gabata din gwamnati tarayya ta sanar da wata wani mataki da ta dauka na hana tashi da saukan jiragen sama a jihar Zamfara saboda abin da take ganin cewa ana amfani da wannan wurare ana amfani da wasu irin jirage wanda suke kawo makamai a jihar din da kuma wani su batutuwa daban-daban wanda gwamnatin ta yi bayanin su wanda take ganin cewa haka din zai iya kawo bara yake barazana ga batun wato tsaro a jiha din a bangare guda gwamnatin jihar din ta nuna rashin jin daɗin ta da kuma nuna cewa gwamnatin tarayya din bata fahimci inda aka sa gaba ba to waɗannan sa daga cikin abubuwan da a halin yanzu suke ci gaba da faruwa a wannan bangare a Najeriya don ci gaban tattaunawa kan wannan batu a halin yanzu muna tare da Dr. Kabiru Adamu masana harkokin tsaro a Najeriya kana kuma kamar na bayyana shugaban kamfanin nan na ba da shawarwari kan harkokin tsaro wato Becon Consultant a nan Abuja Najeriya. To Dr. Barka mu da warhaka muna da bayani ne dangane da batun nan na sace yara 'yan makarantu a jihohi da a halin yanzu haka a arewacin Najeriya ke faruwa. To a halin yanzu matsalar da ta fara kunno kai a cikin wannan batu din shine irin sabanin da ake samu tsakanin gwamnatoci na jihohi musamman gwamnatin jihar zamfara da kuma gwamnatin tarayya na najeriya inda gwamnatin tarayya take ganin cewa matakan da gwamnatin zamfara take dauka da ta tuna da yan bindiga nan da basu su kuɗaɗe da shauransu kamar abu ne wanda ke ya riga da ba wato ba haifar ba da mai ido ga jiha din ba a bangare guda kuma ita kuma gwamnatin tana ganin cewa wannan ita kamar ita ce hanyar da ya kamata a ce ta bi wurin tabbatar da tsaro a wannan jiha nata a matsayinka na masanin harkokin tsaro dokta ya kake ganin wannan lamari wa kake ganin wannan sabani tsakanin gwamnatocin biyu kuma menene abin yi a karkashin kimiyyar ko ilimin nazartan laifuka wato criminology duk lokacin da kake son ka magance irin wayannan matsaloli to akwai abubuwa biyar wanda ya kamata ka yi na farko shine ka tsau ka tsawaita ko kuma ka ka karfafa shi wato hatsarin da ke cikin al'amarin duk lokacin da wani ya ce zai shiga to ya san cewa akwai hatsari kuma za a kama shi a hukuntar da shi na biyu shine ka karfafa eh, irin damar da shi ɓarawon ko ɗan ta'addan yake da shi zai yi amfani da shi kafin ya yi laifin ah, na uku shine ka ɗebe ribar da zai samu daga cikin al'amarin na hudu shine ka ɗebe duk wani amfanu wadda ba shi ba duk wani ma wanda yake tattare da al'amarin zai samu sannan na biyar shine ka hana hanyar ko dalilan da yake samu don ya yi laifin da zai yi to wannan yanayi da gwamnoni suke bayar da eh, ko wani amfanu ko wani tukuiki ko kyauta ko wasu hanyoyi dai eh, wanda za su taimaka masu wa'annan wanda suka tuba daga ta'addanci yana da wuri hanyoyin magance irin wannan ta'addanci kamar yadda na zayyana abubuwan nan guda biyar wanda na ce su ya kamata a yi a wurin cikin ilimi na magance laifuka to a wannan yanayin idan gwamnoni suka yi amfani da ɗaya ba su yi amfani da sauran ba to kaga ba za a samu nasarar da ake son a cimma ba shi yasa nake bayar da shawara su tsaya su fuskanci abubuwan gaba ɗaya in ka ce ka ba ma shi ɗan ta'adda wanda ya ko barawo wanda ya tuba eh, misali gida ko mota ko sana'a ba tare da ka tsaurara wayancin abubuwan guda hudu wanda na ayyana ba misali ka karfafa eh, shi hatsarin da ke cikin al'amarin ya zan in wani ya yi tunanin shi ma ya shiga to ya san cewa za ka kama shi a hukuntar da shi to za ka ga cewa abin da za ka yi wato kana kusan kwadaita ma wayansu ne su shigo al'amarin don su ma saurare su a yi musu irin kyautar da ka yi ma wayan na farko to amma in ka haɗa abubuwan guda biyar duka kai to za za ga an samu nasara a takaice dai ya kamata gwamnonin nan su zauna su yi magana da junansu tsakaninsu kuma da gwamnatin tarayya a tabbatar da cewa an samu tsari na gaba daya wanda za a fuskanci al'amarin nan a kuma sa duka wayannan abubuwan guda biyar wanda na ambata kar a yi daya a bar hudu kar a yi uku a bar biyu a yi su gaba daya to gaba dayan nan shi zai taimaka cewa tsari na hukuntar da mai laifi wato abinda ake ce ma administration of criminal justice system an karfafa shi kuma shi ne kadai zai zan hannunka mai sanda ga duk wani wanda yake son misali ya shiga cikin irin wannan al'amarin a yanayin da muke da matasa kusan dubu arba'in ko abin da ya haura haka ba su da aikin yi kuma a zuwa samu irin wannan sana'a wadda take da amfani sosai ana samun riba a cikinta kuma gashi ba a hukuntar da wayanda suke ciki to gaskiya hatsari ne ga kasa. To dokta har yanzu dai muna kan batun nan na sabanin da ake samu din ko kuma kokarin da ake tabbatar da tsaro din a jiha. A kwanakin baya can mai bawa shugaban kasa shawara kan harkokin tsaro janar Mangono mai ritaya ya fitar da sanarwar cewa gwamnatin tarayya ta dauki mataki na hana zirga-zirgar jiragen sama a jihar Zamfara. saboda zargin da suke cewa ana amfani da wasu jirage wurin sauke makamai a gurin da kuma harkar ma tonar ma'adinai a nan jihar Zamfara wanda duk ake ganin waɗannan abubuwan sa daga cikin abubuwan da suke haifar da lamarin rashin tsaro a nan jihar Zamfara a matsayinka na masanin harkokin tsaro yaya zaka fassara wannan mataki da gwamnatin tarayya din ta dauka sannan shin kana ganin haka wannan din zai iya magance matsalar tsaro da yanzu ake fuskanta musamman a nan jihar Zamfara din wannan yunkuri wanda ita gwamnatin tarayya ta yi a jihar Zamfara eh, to mataki ne mai kyau amma a namu fahimta kusan an ci gaba da abin da ake yi ne da sabon abu kawai a cikin wannan shine hana jiragen nan tashi to kuma mu muna da fahimtar cewa lalle wannan ba shi bane hanya na magance wannan matsalar eh zai iya taimakawa amma kafin mu ga tasirinsa sai an yi amfani da hanyoyi na karfafa eh, yadda da kuma zamantakewa na ainihi wato kwarara a tsakanin al'umma akwai gibi na yadda tsakanin al'ummomi wato hausawa da fulani sannan da tsakanin al'umman nan kuma da gwamnati to duk wata duk hanyar da za a ce zaɓe ba tare da an magance wayannan abubuwan biyu ba za ka ga matakan ba su yi tasiri ba to ya kamata gwamnati ta fito da hanyoyi na karfafa shi wannan tsari na zamantakewa tsakanin al'umma da kuma na karfafa yadda da ke tsakanin al'umma da gwamnati wannan zai tasiri sosai wurin taimaka ma jama'a su ba gwamnati bayanai na ainihin abin da ake ciki abu na biyu shine barin gwamnatin jihohi da ita gwamnatin tarayya take a irin wannan tafiya kaga an yi taro na tsaro na ƙasa ba tare da an sa gwamnatin jihohi ba a ciki Ah, wannan babban kuskure ne don gwamnatin jihohin nan su ne ainihi za su gabatar da wannan kuduri da sauransu wanda aka yi a wannan taron ah, na ma ji shi gwamnan zamfara ya yi bayani ya nuna cewa ita gwamnatin tarayya ba ta fahimci me ke faruwa a jiharsa ba kaga kuskure na farko ah, abu na uku shi ne tabbatar da cewa jami'an tsaron nan da aka yi cewa an ba su irin wayannan umarni suna da ainihin damar su aiwatar da irin wannan umarni da aka ba su wayansu na cikin wayanda ke da fahimta fahimtar in an baka aiki kuma an tabbatar ka tabbatar da cewa ka san menene aikin da aka baka to ba sai ka jira ba an baka irin wannan umarni ma'ana ai akwai hukumar da aikin ta ne ta hana jirage wayanda ba su da izini eh, eh, shawagi a cikin kasa to me yasa tuntuni ba ta yi wannan aikin ba sai ta jira an bata umarni ko izini sannan hukumar da ke da damar tabbatar da cewa duk inda ake haƙan ma'adanai sai mai lasis, me yasa tuni ba ta yi aikin ta ba sai ta jira an bata irin wannan umarni ta ma ta yi to a takaice dai akwai wanda ke da fahimtar kuma na cikin wanda ke da wannan fahimtar cewa akwai gazawa na hukumomi na gwamnati to kuma su ne aka zo aka aza wannan ko hakki a kansu na su tabbatar da cewa an aiwatar da wayannan umarni wanda ita majalisun tsaro na ƙasa ta bayar to a taƙaice dai muna da fahimtar cewa idan an tsaya a yadda ake haka to ba abin da zai canza don ba wani sabon abu wanda ya shigo kuma ga shayin kuskure ba sa cikin gwamnonin ba cikin irin wannan tafiyar. to masu da haka maka kashi shabu da zamu iya gabatar muku a shirin namu ne saboda karancin lokacin da muke da shi wuri ta musamman ga shi dr kabiru adamu wanda ya taimaka ya amsa mana tambayoyin mu da muke dauke da su wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. to tahir amiraji ya dawo domin ya karanto mana labarin duniya amma a takaice a najeriya an fara rarraba allurar rigakafin cutar corona ga jihohin kasar shugaban jamhuriyar Nijar, muhammad yusuf ya lashe kyautar gidauniyar mo ibrahim iran ta ce babu batun tattaunawa tsakaninta da amurka matukar bata janye takunkuman da ta dorawa kasar ba da haka muka zo karshen abin da za mu iya gabatar muku a cikin shirin nuna lokaci amma kafin mu karkare baki ɗaya muna gaita ko zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma can da rana idan allah ya kai mu lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu. thank you